أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta farkinsa, har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da goma sha uku ga watan rabi'in awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ta yi daidai da shida ga watan tara miladiya 2025 Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ya sake haɗuwan mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafa ashir al Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya gafarta mishi a zaman da ta gabata mun fara karatu a fasali na goma inda malai fara magana a akan rasulul mayyit ya fara magana a kan abin da ya shafi wanke mamaci ko wanke gawa mun fara karatu malam ya lissafa abubuwa guda tara waɗanda ake yi ma gawa ce mishi ba ta gawa wani sabon ba ta ce ya lissafa abubuwa guda tara waɗanda daga cikin abubuwan da ya zama wajibi a kiyaye abin da ya shafi wankan gawa abubuwa guda tara nan kuma gaba ɗaya malam ya cira to su ne a hadisin ummu atiya al-ansariya wadda muka muka karanta take ba da labarin lokacin da suke yi ma zainab yar annai muhammad sallallahu alaihi wasallama wanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da su waɗannan abubuwa guda tara ɗin a lokacin wannan wanka ɗin mun karanta waɗannan abubuwa tara ko mu yi bayanin mun karanta hadisin wadda a yau da ikon Allah za mu tashi abu na goma amma za mu sake lissafa su a gurguje insha Allah ta'ala abu na farko daga cikin abubuwa tara da muka karanta a zaman da ta gabata ce shine ima gawa wanka wanka uku ko sama da haka gwargwadon yadda masu wankan su ga buƙatuwar a yi sama da hakan ba a yi ƙasa da uku kuma ba a yin hudu ko shida ko takwas ana yi ne a matsayin mara kamar da muka karanta hadisin ummu aqiya ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wuturi za ku ya ce mata eh wuturi za ku an gane ku shine abu na farko abu na biyu shine ya zama yadda muka faɗa ya zama wankan ya zama wuturi abu na uku a yi amfani da magariya ko kuma wani abu da zai mai gurbin magariya na sabulu ko na mai kama da haka abinda in an sa zai fitar da zai haifar da tsafta zai fitar da datti zai sa ya zama babu wani datti a jikin shi shine abu na uku sai abu na hudu shine zama a cikin wankan an sanya tarari, a yi amfani da tarari. kuma turaren ana sawa ne a wankan ƙarshe sai abu na biyar shine kwanci gashi kwanci kitso in ya zama ita mamacin ko wanda ya rasu a ɗauki so a kansa to ana ana kwancewa ba a ba a yin wankan da kitson ana kwance kitson abu na shida in an kwance kitson a taje kan sannan in mace ce a mai da kitson ya zama guda uku a sanya su gaba ɗaya tafi zuwa baya sai abu na takwas wankan ya zama za a fara ne da gaɓoɓin alaula kuma a fara da kowane ɓangare in za a wanke a fara da dama-dama sai abu na tara ya zama maza su za su yi ma maza wanka mata su za su yi ma mata wanka in ba wuraren da aka keɓance ba wadda da ikon Allah yau za mu karanta wuraren da aka keɓance din ba mala ya kawo waɗannan abubuwa taron sai kuma ya kawo hadisin umu aqiya wadda muka karanta to abu na goma maliki ashirin abu na goma an yuksala bi khirqatin aw nafiha tahta satirin li jismihi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha fa innahu kadhalika kana al'amalu ala ahli an-nabiy sallallahu alayhi wa wa sallam yace abu na goma daga cikin abubuwan da za a kiyaye a lokacin yi ma mamaci wanka shine an yi bi khirqatin aw nahwiha ta satirin lijismi shine zama an yi ma mutum wanka lokacin da ake masa wanka akwai wani sitara wani ko mayafi ko wani abu da zai zama ya sitirce al'auran shi mamacin da za a yi masa wanka ba'da tajridihi min siyadihi kulliha bayan cire masa tufafin da ke jikinsa to kuma a samu abin da zai masa zai sikirci al'auransa. ba a yi ma gawa wanka alhali waɗanda suke masa wankan kuma suna kallon al'auransa wannan kuskure ne ba daidai ba ne an gane ku dole a samu wani abu da za a rufe masa al'auransu ko a samu wani mayafi ko kuma in dama akwai ɗan gajeren wando boxers a jikinsa to ba za a cire sai a yi masa wankan da shi an gane ku amma ba za a tuɓe shi sarara. ana kallon al'auransa ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba da ce fa'in na kanan ala أهد nabiyyi صلى الله عليه وسلم يتي هكا Muhammad يكي أزامن أني محمد صلى الله عليه وآله وسلم haka ake هكا أكي ce kama yufiluhu hadithu Aisha radiyallahu anha kamar yadda hadithin nana Aisha yake bayar da fa'idan haka menene hadithin tace lamma aradu ghaslan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce lokacin da sahabbai suka nufaci suka yi nufin su yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wanka a lokacin da ya bar duniya qalu suka ce wallahi ma nadri an nujarridu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam min thiyabihi kama nujarridu mautana suka ce wallahi to ba mu san dai da za mu yi ba shin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma za mu cire masa manyan tufafin da ke jikinsa ne ne tajrid ya zama an cire mutum manyan tufafin jikinsa an bar masa abin da zai rufe masa al'aura kadai shi ma nan tajrid suka ce to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka za mu masa ko kuma ya za mu waɗanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanka ne su ne sai na ali da alfadlu bin abbas da kuma usamatu bin zaid su uku nan raga da alfadlu da ali bin abi talib sa ne ku sai kuma usamatu bin zaid shi kuma kaman dan maulansa ne dan yantaccen bawansa ne wanda shi ma dan uwansa ne wanda inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ce ba annabi bane kuma ya rasu kuma bai da wani wanda zai gaje shi kusa wata bai zai gaje shi a matsayin shi na ɗan yantaccen bawansa suka ce ba mu sani ba ya za mu suka zauna curko curko ya za su su yi ma’annabi sallallahu alaihi wa sallam wanka am siluhu wa alaihi thiyabu ko kuma za mu masa wanka ne da tufafinsa gaba ɗaya a jikinsa haka za mu masa wanne za mu yi ta ce falon maktalafu a lokacin da suka samu saɓani suna tattaunawa tsakaninsu alƙallahu alaihimun nauma sai Allah maɗaukakin sarki sai jefa musu bacci dukansu uku sai bacci ya kama su suna zaune a gaban gawan annabi sallallahu alaihi wasallama bacci ya ɗauke su hatta ma minhum rajulun illa wa zaknuhu fi sadri bacin ya kai har ba dukkansu uku kowanne sai da ya sun koyar da kai shi haka nan kasan gemunsa ya manu da kirjinsa nan shi ne zakan san da ya manu da kirjinsa haka yana bacci ga nabi sallallahu alaihi wasallam kuma a gabansu suna cikin wannan baccin sun makallamahum mukallimun bin nahiyatil bait dukansu a bacci sai suka ji ana magana da su kamar ta waje wani na ya kira su yana sanar da su wani sako suna baccin yake ce musu la yake ce musu me thumma mukallamahum mukallimun min nahiyati albayt la yadruna man huwa dukan su za tambaye su wane ne wannan ba su sani ba muryan ma ba su san ko muryan waye a bacci sai suka jana cewa aniksulun Nabiya sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi thiyabu shi ku yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wanka da tufafinsa a jikinsa kar ku cire mishi komai na tufafin shi da tufafin shi a jikin shi haka za ku masa wanka ana zo ba da wannan umarnin faƙamu ko sai suka farka a bacci kamar an tashe su ha? wannan baccin aikai kasan ba baccin haka kawai ba ne ko haka ba ne ba baccin haka kawai ba ne dama saƙo ne allah maɗaukakin sarki zai ba su فقاموا إلى رسول الله صلى الله suka tashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi masa wanka wa alaihi qamisuhu da tufafinsa a jikinsa da rigansa a jikinsa ya yasubbuna alma'a fawqa alqamis wa yadlukunahu bilqamis haka a saman rigan suke zuba ruwa suna goge suna cuccuda saman rigar duna aidin wannan tufafin yana tsakanin hannunsu da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat aisha taqulu na na'isha ta kasance tana cewa لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه تشي دانا أنكرا da ban shiga rudewa da rikicewa ba da ban juya ba ba ai da mu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu za mu wanke shi ba mu bari wani ne ya masa wanka to za mu zo mu karanta a gaba za mu karanta a gaba lokacin ababin ina gababin likafani wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam zaune tare da nana Aisha sai ta ce mishi wa ra'sa kaina ciwo yake sosai balarabin yana so nuna abu ya kai matuka sai ya faɗi wannan ko ya rijila in zafin kafan ya yi yawa ce ta ce ya wa ra'sa ta kama kan sai manzon Allah sallallahu sai ce a ce mata a ana wa ra'sa ai ni ne kawata in kama kaina in kanki na ciwo to ai ni ma kaina na ciwo Ta ce ai baka san tsananin ciwon kan bari sai ce ai baki da matsala in har kika riga ni rasuwa ni zan miki wanka ni zan sa miki likafani kuma ni zan saki arami an gani ni zan yace mata shi zai mata wanka shi zai mata likafani kuma shi zai sa ta arami in ta riga shi rasuwa ba ta da matsala ai sallallahu alaihi wasallam kisa ita ma na nashi ta ce da ba don rikicewa ba ita ma tun da ya riga ta rasuwa to da su za su masa wanda sallallahu alaihi wa alihi to haga muhallu shahid na hadisi shine yana mana cewa in za a yi mu gawa wanka ba tube shi ake tsarara ba tajrid ake masa za a cire masa manyan tufafin sai a bar masa abin da zai mai rufe masa al'auransu sa ka kuskure ne in mutum ya rasu za a yi masa wanka a tube shi gaba ɗaya a rinka ko ba yana a matsayinsa na gawa haramun ne ka kalli al'auransu an gane ku yau Allah madaukakin sarki ya samu dace to in ya zama mace ce ta rasu mace ce ta rasu ko babu wata mace musulma a gurin da za ta yi mata wanka amma akwai maza mazan kuma muharramanta an gani kila yayanta ne kila ƙarinta ne ko kila babanta ne misali su suna nan a gurin ko kawunnanta waɗanda babu aure tsakaninsu su ne suke gurin amma ko babu mace musulma an gane ku misali sai aka samu irin wannan yanayi to ya za a yi ya za a yi su ma za su yi mata wanka a matsayinsu na muharramanta amma za su mata wanka da tufafinta gaba ɗaya a jikinta ba abin da za su cire mata da tufafinta a jikinta haka za su yi mata wanka suna zuba ruwa suna cuɗawa ta saman tufafinta a matsayinsu na mai muharramanta amma ya zama dukkansu babu muharramanta dukkansu ba muharramanta babu wadda shari'a ta yadda ya ya ya dukkansu waɗanda suke gurin waɗanda ya halatta za ta iya aurensu haka ba zama maharramanta ba kenan ku mhm. sai gashi bace ce ta rasu ko kuma namiji ne ya rasu amma duka matan da ke gurin babu maharraman shi an fahimta ku ta irin wannan su ma za a musu wanka amma ya za a yi wankan shine zuba musu ruwa za a yi babu cuccuɗawa amma dole za a zuba musu za a zuba musu amma babu su cuɗa so da shari'a bai yadda ba an fahimta ku so da shari'a bai yadda ba Allah ya sa mun gani to wannan shine ka'idan ka'idan shari'a so wanda ma ya halatta a cire musu kaya to ba cire musu za a yi zindir ya zonto al'auran su gaba daya a waje ba wannan babu bai halatta ba sai dai in waɗanda za su yi wankan waɗanda ya halatta su ga al'auran ne kiran miji ne rasu matarsa guda uku ko hudu su ne za su masa wanka su wannan dama ya halatta su ga al'auransu kila mace ce ta rasu mijinta ne zai mata wanka wannan babu matsala an fahimta ku amma duk wani wanda ba wannan ba to bai dace ba malaki hadi ashar na goma sha matsala ta goma sha ɗaya wa yustasna mimma zukira fi rabi'an al-muhrim fa innahu la yajuzu tatyibuhu Ya ce daga cikin abin da aka ambata a abu na hudu in muka koma abu na hudu ai maganin cewa a sanya turare a cikin ruwan wankan ku ko sai ce to amma kuma banda wanda ya rasu yana cikin harami mutum ya dauki harami na umara ko harami na aikin haji ya sanya harami sai ya rasu sai ya rasu to shi ba za a sa masa turare ba so dama ai wanda ya sa harami baya sa ba baya sa turare baya sa turare to shi ma haka in aka zo masa wanka ba za a sa masa turare ba ko ba za a rufe fuskansa ba in aka sa masa likafani a buɗe za a bar fuskansa za a bar fuskansa a buɗe ko ba za a sa masa turare ba me yasa malati li qawlihi fil hadith alladhi sabaqat al isharatu ilayhi Ya yace so da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da muka ya gabata ba nisa da manzon Allah sallallahu wannan da yana yana aikin haji sai dabbansa ta ta yadda shi ya kare a wuya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da umarnin cewa la tuhannituhu kar ku sanya masa turare wa fi riwayatin la tutayyibuhu kar ku sa masa wani abu na turare a ruwan wankansa me yasa yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan saboda shi za a tashe shi ranar alkiyama ne na talbiya yana ana tashi shi a kabari zai cigaba da labbaik Allahumma labbaik saboda shi aikin hajjin shi bata kare ba har filin alkiyama an gane ku ko a matsayin shi na gawa yana nan da hukuncinsa na me mai aikin Hajji an gane ku yau shi yasa ba za a sanya masa turare ba mun karanta a baya ku abu na goma sha biyu ya ce wa na aizan mimma wara tasi'an azzaujan ya ce haka ana keɓancewa daga cikin abin da ya gabata a matsala ta tara daga cikin abubuwan da muka lissafa cewa maza su za su wanke maza mata su za su wanke mata yace to ana keɓance ma'aurata azzaujan ma'aurata guda biyu fainnahu ya juzuli kullum min minhuma an yatawalla tawalla al-akhar ya halatta ga kowanne ɗaya daga cikinsu su su biyun ɗaya wanke ɗaya miji ya halatta ya ma matansa wanka in ta rasu mata ma ya halatta ya zama ita za ta wanke mijinta in ya rasu an gane ku su wannan ya halatta so magana da aka faɗa a baya kamar yadda muka yi bayani tun satin da ya gabata cewa maza su wanke maza mata su wanke mata amma banda ma'aurata ba hana wannan ba a tsakanin ma'aurata guda biyu yace illa dalila yamna'u min so da babu wani dalili da ya hana su cewa wal aslu al-jawaz abin da yake asali kuma shine abin shine abin da ya halatta wala siyama wa huwa muayyadun bi hadithain musamman ma yin hakan abu ne wanda ya samu karfafawa hadda hadisai guda biyu hadda hadisai guda biyu hadisi na farko yace na Aisha radiyallahu anha qalat law kuntu istakbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayru nisa'u ghayru nisa'ihi hadisin da muka karanta ɗazu da ta ce da ta ankara to da bata juya baya ba da babu wanda zai ma matan ba wanda zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanka bayan da ya rasu sai sai matansa ko yau قال البيحقي إمام البيحقي رحمه الله تعالى كتوا فتح فتلهفت على ذلك ودا يتلهف إلا على ما يجوز yace kaga na Aisha kaman tana da ta sani kaman tana nadaman cewa me yasa ba su bane suka yi an gane ku ce kuma a musulunci ai mutum baya nadaman wani abu da bai aikata ba sai in abin da bai aikatan ba ya zama halal ne ko ba haka bane da ba halal bane da ba za ta yi nadaman me yasa ba ta yi ba mhm. qultu sheikh muhammad nasiruddin al-albani yake cewa wal jawazu huwa qawlu al-imam ahmad kama rawahu abu dawud fi masaili kuma halaccin haka shine da aka rawaito daga imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunnati waljama'a. Allah madaukakin sarki ya ji kai shi gafarta mishi hadisi na biyu yace anha aidan qalat har ila yau daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare take cewa raja ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil baqiya yawa ga hadisin da na ishara da ku yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wata janaza daga makabartar baqiya wannan babban makabartar da ke da ke madina ko wanda har yau ana binne mutane a wannan makabartan tun zamanin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bude makabartan ana binne sahabbai da yawa har ita ma na Aisha anan aka binne to tace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wata janaza daga nan makabartar bafe wa ana ajidu suda'an fi ra'si sai tarar da ni ina fama da ciwon kai sosai mai tsanani wa aqulu ina cewa wa ra'sa wayyo kaina tana rike da kan ciwon kan yayi tsanani har tana tana ihu wayyo kaina wa ra'sa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bal ana wa ra'sa yace a ni dai wayyo kaina baki ba ya sallallahu alaihi wasallam kaga yadda annabi ke yi da iyalai sa kenan tunda tana cikin damuwa shi ma sai yana taya ta tana wayyo kaina shi ma yana a ni ne wayyo kaina ta ga koda tana jin zafin abin zai bata dariya sai ta dan samu dan relief haka ko ta bane yawa ba ba ba ba ce yi dalla kina da mutane ya fito daga janaza na gaji ko ya yace ya ni ma wayyo kaina tana wara asa shi ma yana wara asa tana yi shi ma yana yi sai sai ce mata ba zarraki law mitki qabri yace ai ba ki da matsala ba ki da problem in har kika riga na mutuwa ai ba ki da problem ki kakar ki ta yanke saka in kika riga na mutuwa fa ghasaltuki da ni zan yi miki wanka da kaina wa kaffantuki kuma da ni ne zan miki likafani da kaina summa sallaitu alayki kuma da kaina zan miki sallah wa dafantuki kuma da kaina zan binne ki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga duka yana yana faɗa mata ta dan samu nasuwa a ciwon kan da ke damunta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yake mu'amalantan iyalinsa su suna cikin matsala shi ma yana yana taya su ya faɗa musu abubuwan da zai natsar musu da da zuciya ba ka yi taɓa dawowa ya samu zainab bintu jahash ko tana kuka yana dawowa ya same tana ta kuka ce me ya faru ta ce ɗan tattaunawa ne ɗan cece ku ce ne haɗa ni da ni da hafsa in ba na yi kuskure ba sai take ce mun bintul yahudi ta ce tafi jikan yahudawa ta ce wannan ne ya tayar mun da hankali sai annabi sallallahu sai ce a'a to menene matsalar dan an ce miki jikan yahudawa yanzu fa abinda ake nufi fa babanki annabi Musa kawunki annabi Haruna mijinki annabi Muhammadu to menene matsalai? tace ko sai ta ji hawayen ya kwafi ya tsaya cek tace sai manzo Allah kuma ya sa hannun shi share mata hawayen da ya gangaro da hannun shi bai ce to share hawayen ki ko ba da hannun shi kuma ya share hawayen sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma iyalansa kaga bai fara ce dalla ku mata kun cika rikici kaza kaza a'a sai ya cooling mind din ta Allah ya samu gani to ga muhallin shayi ga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana nuna mana halaccin cewa miji ya zama shi zai ma matarsa mai wanka ko mata kuma ta yi ma mijinta wanka bayan yaro. saka shari'a bi bai hana wannan an gane ku salisu ashar abu na goma sha uku malaki an yatawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnati al-ghusli la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi yace zama wanda zai jagoranci yima mamaci wanka ya zama wanda ya san sunna na yin wankan gawa kuma musamman daga iyalan wanda ya rasu da kuma cikin waɗanda suka fi kusa dangi na jini ga wanda ya rasu daga nan ake fara ce to yana da 'ya'ya ku to a kira 'ya'yan ku zo ku yi ma mahaifinku wanka sai dai in 'ya'yan ba su iya ba misali to ai yana da kannai yana da yayi yana da kawunnai ko to su tuku kai kawai don kai aboki ne ko don kawai kai ne liman a anguwa ba za ka je ka kama ka wuce gaba ba sai in sun maka izini ya gata mu fahimci wannan a matsayin kawai na mai anguwa ko abokin wanda ya rasu ko kaza ga iyalansa ga ya'yansa ga kannansa ga yayyinsa ba za ka zo kawai ka kama kai haka shi mala yake la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribi iyalansa tukun a iyalansa babu wanda ya iya to makusantansa ai ba zai yi wa ce duka dangin ba wanda ya iya wankan gawa Gobe haka bane ina gan insha Allah an wuce wannan wannan level da zace gari a gaba ɗaya gida ba wanda iya wankan gawa to wannan abin da ya kamata ke yace li anna alladhina tawallaw ghaslahu sallallahu alaihi wa sallam kanu kama zakarna yace saboda in muka lura waɗanda suka jagoranci yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanka ai sun kasance a gare shi ne kamar yadda aka ambata din ko faqad qala ali radiyallahu ta'ala anhu sai na ali Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi ce rasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faj'altu anzuru ma yakunu min al falam ara shay'an yace ni ni nayi manzon Allah sallallahu alaihi wa wanka kuma da nike masa wanka ina ta duba ko zan ga wani abu da mutum ya saba yi in mutum ya mutu wani abu da ke canzawa a jikinsa sanadiyyar mutuwa yace ba abin da ya canza a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ba ko ɗaya abu da ya canza yadda yake a raye haka yake har muka ga masa wanka ko musa annabi sallallahu alaihi ba masa wanka a ranar da ya rasu ba masa janaza a ranar da ya rasu sai da aka tabbatar da wane ne zai jagoranci al'umman musulmai kafin aka masa janaza amma yace ina ta duba ba abin da ban duba ba ba abin da ya canza yadda yake a raye haka yake bayan ya rasu har muka ga masa janaza cewa kana tayyiban hayyan wa mayyitan yadda yake kamshi yana raya haka har muka ga masawanka a kamshin shi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga sai na ali sai na ali kuma a lokacin babu wanda yake kusa da manzon Allah sallallahu alaihi namiji kaman shi ya fi kowa kusa bayan kasancewar shi kanin annabi sallallahu alaihi sallam kuma shi dan goyo ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam manzon Allah shi ya yare ne shi tun shekara hudu baban shi mika ma annabi sallallahu alaihi sallam a wajen shi ya tashi har aka aiko annabi sallallahu alaihi a matsayin annabi sai na ali na shekara takwas a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya musallinta ya zo ya fada ma baban shi Abu Talib baban shi cewa ai da ba ni bane babanka shine ka abin da yace kai kawai kai kaga a lokacin ba wanda ya kai shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma Fadl bin Abbas kanin Abdullahi dan Abbas Abbas bin Abdul Muttalib da baban manzon Allah uwa ɗaya uba ɗaya shi wa matsayin shi da matsayin sai na ali haka dai suke a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma usama bin zaid lakin shi hibbi rasulillah ibn hibbi rasulillah masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah kan ta zaidu baban usama shine a da sunan shi zaidu bin muhammad ma ake kiran shi so da kusancin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama ana hada sunan shi da sunan manzon Allah ne sai da ayat cikin suratul ahzab ta sauka ta hana ma kana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum tukun aka daina ke shi zaidu dan muhammad to su ne suka suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanka an gane ku shi yasa malam albani ya ce ah, ya kawo wannan wannan hadisi na sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu zaka ya zama wajibi mu kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan sune abinda malam ya kawo mana a matsayin abinda za a kiyaye kafin yi ma mawaci wanka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya hada mu a zama ta gaba sai mu karanta abin da mala ya kawo na abin da ya shafi kuma mahimmancin kiyaye sirrin mamaci daga waɗanda suka yi masa wanka ko suka yi masa likafani, da kuma irin ladan da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar zai ba wanda ya mamaci wanka Abun da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada akai abin da ka faɗa na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am wa alaikum assalam na'am ya na sani na'am eh Eh. ya ce wanda ya tafi aikin haji amma bai risa ya sa harami ba sai rasu zai shiga cikin wannan hukuncin a ba zai shiga an gane ku yauwa wanda ke cikin harami shine zai shiga misali ya tafi kuma shi ba ba ba, ba kira ne zai yi ba ila tamattu'i zai yi ko ko ifradi to kaga ai babu lokacin da babu harami a jikinsa yana bai zama mahajjaci ba tuku. bai zama mahajjaci ba tuku. lokacin da ya sanya harami lokacin da ya zama mahajjaci haka ba zai shiga shi za masa duk abin da ake masauran mamata ne gaba da wallahu a'lam na'am eh a'a duka yana cikin jerin muharramai waɗanda in ba in ba mace da za ta yi masa wanka gaba ɗaya mace ta rasu babu mata da za su mata wanka amma ga 'ya'yanta maza to sun shiga cikin waɗanda yanzu a babin lalura za su mata wanka amma da tufafinta a jikinta an gane ku to da na me yake da suna ai ɗa bai halatta ya ga al'auran mahaifiyansu haka ya shiga cikin wanda za su mata wanka amma da tufafinta a jikinta shi yasa aka halatta su mata wankan da tufafin a jikinta ya zama suna cuccuɗa ta a saman tufafinta hmm, wallahu a'lam alaikum assalam hmm. eh. yace mutum ne ya rasu yana da ƴaƴa ko kannai waɗanda za su iya masa wanka amma kuma sai bar wasiya cewa in ya rasu wane ne ya masa to wannan wasiya ana gabatar da shi akan komai an gane ku shi ba da wasiya ila abokin shi ne kila a ce in na rasu ina ba da wasiyan wane ne ya mun wanka wane ne ya mun sallah wane ne mun kaza to wannan wani abu ne da huwa a haƙƙo bi nafsihi ai ka gane ku wannan ya halatta sai a zantar da wasiyan da ya bari ba ma ya halatta ba wajibi ne aka ce ya halatta zai zama kamar ganin dama a wajibi ne a zantar tun da wasiya yi an fahimta ku wallahu a'lam wa alaikum ya ce wanda aka kashe shi a filin yaƙi su za mu zo mu karanta wanda shi kuma a filin jihadi aka yi shi wanka ma ba a masa ko ba a canza masa tufafi ba za a wanshi wanka ba ba za a canza mishi tufafin jikin shi ba haka za a binne shi da wata tufafin jikin shi babu wanka za a binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a tada su ranar alkiyama al-launu launu dami wa rihu rihul misk gashi jini kake gani a jikin su amma kuma yana kamshin almiski irin na aljanna an gane ku so wannan shi ya rasu a filin jihadi shi wankan ma ba a mishi kwata-kwata ko ba a canza masa tufafi haka za a binne shi yadda ya rasu wallahu a'lam a satin da ya gabata mun mun nemi taimako na mara lafiya kuma an samu an samu nuna ta ha ya yi ne na ajiye da ya ce mun an samu kusan dubu goma sha biyar ko na mai kama da haka ko har yanzu kofar neman taimako a buɗe yake akwai bukatan a taimaka Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله